Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan barka mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel ta ADK Sky Media TV a darasin mu na biyu. Wannan shine darasi na biyu a bangare na biyu a bangaren koyon kwamfuta bangare na biyu kenan mun yi bangaren farko wanda ya shafi madannan kwamfuta da abubuwan da ya irin kwamfuta da ya kamata ka saya da irin setting din da ake wa kwamfuta musamman in sabuwa ce da dai sauransu idan ku kalla a sauran bidiyoyin mu mun yi su da haka wannan bangare na biyu shine bangaren da mu koyar da abin da ya shafi su excel su powerpoint su microsoft word da dai sauransu da haka yanzu muna cikin microsoft word kamar yadda ya gabata a darasinmu da ya gabata mun yi bayanai akan yadda mun yi bayanai akan gaba ɗaya wannan da yake cikin fuska da haka a cikin bayanan namu shine mun tsaya a daidai inda muka tsaya muna yin bayani akan ribbon wannan ribbon shine homepage in nan gashi nan homepage a nan a ribbon da muka yi bayani nan home din da muke gani nan ma insertion gashi nan insert design layout so da haka mun ɗauki home muna bayanin ɗaya bayan ɗaya a cikinsa da haka idan muka gama bayani akan ɗaya bayan ɗaya da aikin kowane abu a nan za mu je mu shiga insert sannan mu yi design sannan mu yi layout sannan mu yi reference sannan mu yi mail sannan mu yi review sannan mu yi view kuma da haka ba ta lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye mu fara so da haka ba ta rabata lokaci ba kamar yadda muka tsaya a nan mun yi bayani akan yadda zaka canja rubutu da dai sauransu da haka mun tsaya a daidai nan gurin gashi nan a nan za mu yi bayani akan paragraph so da haka kamar yadda muke gani wannan shi ake cewa paragraph me amfanin wannan paragraph din wannan na farko amfaninsa shine misali yanzu mukaddara yanzu mun yi rubutu a nan bari mu je mu goge mu sake sabon rubutu to mu kaddara yanzu mun goge rubutun nan da haka bari mu rubuta mu ce bismillah bari mu bari mu rubuta assalam misali bari mu rubuta kawai assalamu wani abu haka haka dai don mi sauri so afwan mun je mun danna wani abu daban kuma ok kamar yadda muke gani a nan so da haka bari mu goge mu cikakken rubutu yadda ya kamata assalamu alaikum misali wa rahmatullah misali mu rubuta wa rahmatullahi to kamar yadda muke gani yanzu mun yi wani rubutun sai mu sauko ƙasa sai mu rubuta misali bari mu rubuta sunan wani sai mu rubuta mu rubuta da sai mu rubuta mr adk misali sky media marubuta to kamar misali yanzu mun yi wani rubutun sai muke so mu ba wani rubutun menene mu ba shi misali mu ba wannan wannan mu ce assalamu alaikum rahmatullah wannan sai muke so mu ba shi number one wannan number two ko mu samar bullet shi ake cewa bullet wannan shi ake cewa me shi ake cewa bullet na haka gashi nan sunansa bullet na haka idan ka danna drop down menu wannan shi ake cewa wannan yar karamar ita ake cewa drop down menu idan ka danna ta zai baka sai ka zaɓi irin bullet ɗin da kake so idan kuma nambobi kake so gashi nan sai ka danna wannan drop down menu zai kawo maka nambobi da haka idan nambobin ma kana son su zo a cikin multilevel list list kenan ma'ana an ce multilevel list shine misali yanzu bari mu ɗauki eh, bullet mu ce za mu sa wannan alamar kaga muna zuwa kan wannan ɗugon kake so shine ya zama ko wannan kwarkwar din ko wannan kake so ko wannan kake so kamar yadda kuke gani bari mu zaɓi wannan gurin bari mu zaɓi wannan dugun kun ga mun zaɓi wannan dugun ya nuna mana dugo a nan wannan shine amfanin san kana son ka sa dugo kenan in kuma zaka canja ba dugo kake so ba sai ka zo ka zabi irin nau'in da kake so gashi nan ga wani nau'i anan shi ma ka zabe shi zai canja maka kamar yadda kuke gani kun ga ya canja anan sai mu je mu sake danna drop down menu in ba ma so gaba daya sai mu ce non ga non nan sai mu ce non kun ga ya dawo normal ɗinsa. so da aka bar mu ce muna son ya mana tick sai mu sake koma mu danna drop down menu muka danna drop down menu mu ce wannan muke so alamar kibiyan nan ta harare shi ta yi pointing ɗinsa to wannan shine amfanin sa. da haka idan ka zo nan kana son kana cikin rubutu in ka danna enter zai sake baka kibiya sai ka sake rubuta misali misali ka ce misali ma kawai ka ce abdullahi misali abdullah misali kun ga rubuta abdullahi to in ka sake danna enter zai sake baka da haka wannan shine amfanin shi wannan bullet din shine amfanin sa sannan shi wannan kuma kana son ka sa bullet da nambobi da haka sai ka zo ka zaba ya kake son nambobin su kasance su kasance one dot sai layin rubutu sai ko two dot sai layin rubutu ko kuma kana son ka sa one sai bracket ko 2 sai bracket da haka za ka zaɓi duk irin nau'in da kake so a nan muƙaddara muna son abcd ne sai mu zaɓi abcd kun ga automatic kun ga ya riga ya replacing a nan da haka ba abcd muke so ba sai mu sake danna drop down menu sai mu zo mu ce ba abcd muke so 1 2 3 sai mu danna wannan kaga ya koma 123 to wannan shine amfanin su wannan bullet in ga suna shi ake cewa suna cikin me suna cikin ribbon din program da haka ga bullet na farko in dugo dugo kake so ko na in nambobi kake so to wannan kuma shi ake cewa abin nan multi level list bari ku ga amfanin sa shine idan misali ka zo kai zabi anan to misali akwai abubuwan naka sun rabu kashi uku misali akwai number one number one akwai a akwai b da haka kamar yadda kuke gani number one din shi ma akwai a and b and c sai number two a and b and c kamar shi haka shi multi levels kun ga yadda zai kasance number one din shi kansa yana da me a number two shi ma yana da me yana da a da b to sai ka zo kai zaɓi a nan in kuma hedin ne ma ga sunan hedin number one ga sunan daidai sai ku yi zaɓi a nan duk zaɓin da kake so sai ka yi wannan ma eh, yawwa shine wannan shine multi levels muke magana a kansa da haka sai shi wannan shi kuma wannan shi ake cewa mai abin nan decrease indent may decrease indent shine idan kana son misali yanzu paragraph wannan shi ake cewa paragraph misali bari ku ga amfanin sa yanzu mu kaddara mun danna wannan bari mu danna wannan bari mu danna shi idan muka danna shi za ka ga ya tura mana ko kuma bari mu da da kibiyan namu baya mu ce bari mu da da shi nan mu dawo da wannan kusan namu nan sai muna so mu tura wannan adk din ya matsa gaba sai ka zo ka danna wannan misali idan ka danna wannan kun kun danna wannan ya da mana da su kun ga ya tura mana shi gaba ya zo mana setin wannan to in kana son ka mai da shi baya sai ka zo ka danna wannan in kana son ka kai gaba sai ka tura wannan ma'ana ba sai ka danna sabida misali in ka kace zaka danna space space to zai zama wani space din so uku ka danna wani zai zama so biyar ka danna wani zai zama so uku so ɗaya ka danna to amma kai amfani da wannan kowanne kana son ka matsar adk kun ga ba kwa so ya shiga nan ba ma'ana misali ga adamu hassan ali abdullahi musta adk amma shi musta adk ba za mu ba shi nan ba ba to sai kai amfani da wannan kuma kana son su zama setin wannan sai kai amfani da wannan shine a takaice amfaninsa sannan sai shi wannan shi kuma wannan amfaninsa shine idan kana son rubutun naka ya koma direction din ya koma nan bangaren rubutun ya fara rubutuwa daga nan side din inda kusan nan yake ya dinga zuwa haka sai ka zo ka danna shi a sorry in kana son yanzu kamar yadda muke kuka kun anan yake ma'ana yanzu misali idan yadda kamar da muke gani a nan bangaren muke akwai bangaren hagu akwai bangaren dama yanzu a bangaren hagu muke wannan shine bangaren hagu wannan kuma bangaren dama da haka bari ku ga bari mu highlighting gaba ɗaya wannan rubutun sai mu danna bangaren dama zai koma gaba ɗaya nan side din sai ka danna bangaren nan kun ga rubutun mu ya koma nan kun ga assalamu alaikum adamu hassan ali lambuwan abdullahi lambatu gaba ɗaya rubutun ya koma mai ya koma ɓangaren hannun dama idan ka danna wannan in kuma ka cire zai sake komawa in ka sake mai da shi wannan zai sake koma gidansa na da sai ka cire shi babu ruwanka kawai wannan shine amfaninsa so don haka shi kuma wannan shi amfaninsa shine ascending order idan ka yi rubutu misali akwai adamu akwai waye ka yi ko kuma ka saita su a me ka saita su a bargwaje ka sa muhammadu ka sa waye to anan za ka zo ka bada za ka zo ka ba da idan ka danna wannan zai ce maka zai jera maka su in ascending order ma'ana daga a sai b b b wannan shine amfanin sa kana yin rubutu idan ka rubuta a cikin misali ka rubuta sunan ɗalibai ne ko sunan ma'aikata sai kake so ya baka sunan alphabetically shi ake cewa ascending order ma'ana daga a ba ta kaga in a'a sai ya kira masu a'a masu sunan a'a gaba daya sannan sai ya ka maka ba ba ba ba sannan sai kama sa ta ta ta ko kuma cha cha cha ko kuma cc gashi nan dai da sauransu shi ake cewa sandin oda shi wannan kenan da haka ba tare bata lokaci ba wannan a takaice kenan shi kuma wannan kawai in kana son ka me idan kana son ka dan haidin wani abu ko kuma kana son ka dan tokare shi sai ka danna shi misali bari ku ga misali nan gurin muna son mu ce iya nan ya isa sai ka danna idan ka danna kun ga mun yi haidin gaba ɗaya ƙarshen rubutun kenan kun ga mun sassa musu a ƙarshen rubutu sai ka cire shi shi wani amfanin sama ba sosai ake amfani da shi ba sai mu koma ƙasa shi kuma wannan kowa kamar yadda ya sani rubutu zai koma nan a alif a ɓangaren hannun mai hannun hagun yake kun ga yanayin rubutun wannan kuma rubutun zai koma santa da haka idan muka danna shi kun ga rubutun zai koma santa amma ku in ba kun ga kun ga nan shi ya koma mai shi kaɗai ya koma santa da haka in kana son duka su koma santa shine sai ka yi highlight gaba daya me highlight shine sai ka danna left click ma'ana madannin mouse ɗinka ko kuma madannin mouse ɗin kwamfutar ka sai ka danna shi idan ka danna shi sai ka tura mouse ɗinka ko ya tsarka sai ka yi highlighting in ko baka iya highlighting ba da mouse sai ka danna control da a idan ka danna control a jikin kwamfutar ka sai ka danna a kun ga yayi highlighting gaba daya in ka danna control sai ka danna a wannan shi ake cewa highlighting don haka idan sai ka yi highlighting gaba daya bari mu yi highlighting gaba daya idan muka yi highlighting sai mu danna tsakiya kun ga ya koma tsakiya in ka danna nan ma zai koma can bangaren kamar yadda muka danna wannan to amma kuma ku gane bambancin wannan bambancin wannan da wannan me bambancin su shi wannan kawai abin da zai canja maka shine ba zai canja maka lambobin ka su dawo ma'ana kun ga Adamu Hassan Ali shi na farko a nan ba a nan shi kuma wannan canja ma lambar zai yi lambobin na ya su koma nan bangaren kun sun koma nan bangaren shine bambancin su kenan bangon lambobin da su koma nan side din shi kuma wannan ba zai canja ma ba zai turo ma su gaba ne shi kuma wancan kuma juya ma su zai yi da haka shi wannan kenan yanzu bari mu koma baya bari mu koma gidan asali ku gani kun yanzu mun koma wannan yadda yake ga nambobin mu a bangaren hannun hagun don haka nambobin a bangaren hannun hagun suke so don haka shi wannan kuma in ka danna shi za su koma bangaren hannun dama misali sai mu yi highlighting bari mu yi highlighting gaba daya idan muka yi highlighting gaba daya sai mu danna wannan kun ga kun nambobin mu sun koma hannun me kun suna nan a hannun dama ko sun koma hannun dama to wannan shi ne bambancin shi wannan bangaren da wannan bangaren so don haka mai kallo sai ka gane wannan me bambancin waɗannan a takaice kenan waɗannan suna da matukar amfani fa kar ka tsammanin wai dole wani lokacin tana buƙatar ka tsaya ka yi nazari a kai bayan nazari kuma ka ringa gwadawa ko da yaushe e ka ringa gwadawa saboda kar ka manta so don haka ba ta rabata lokaci ba za mu ci gaba don haka wannan shi ake cewa ah, control ah, misali yanzu kana son ka yi amfani da ah, da da keyboard kana son ka dawo da shi left kawai in ka danna control plus me control kuma da l in ka danna control sai ka danna l zai koma yadda yake zai koma bangaren hannun hagu to yanzu a bangaren hannun hagu yake in kana son ka danna santa kuma control plus c control da c ba wai sai ka danna plus in ka danna control sai ka danna c na number na abcd in ka danna c in ka danna control sai ka danna c zai koma tsakiya bari ku gani yanzu misali bari mu koma bari mu amfani da mouse idan muka danna nan kun ga koma tsakiya to bari mu koma baya sai mai amfani da me da keyboard control plus me c misali sorry uh, control plus me plus e muka ce zai koma santa kun ga ya koma santa so don haka bari mu ɗauko mouse na san mai kallo bai ga control inda da muke danna ba bari mu ɗauko keyboard bari mu ɗauko keyboard to da haka muka ɗauko keyboard sai mai amfani da shi sai mu rika amfani da shi tsabi da mai kallo ya gane bari keyboard din ya bayyana to kamar yadda muke gani ga keyboard ya bayyana a nan so don haka muna maganan control tun ɗazu to don haka idan ka nuna control to kun ga control mun danna shi nan a cikin keyboard sai ka danna control e to amma ba mu yi highlighting ba kar ku manta sai mu yi highlighting to yanzu mun danna control sai mu zo mu danna e to dama e yake to yanzu mu danna left sai ya koma bangaren hannun hagu inda yake da ga control uh, control left sai mu koma kun ga mun danna control da kuma l yayi sai ka danna control a take hannun ka ka danna control ka rike kamar da kuke gani kun ga na rike control sai in zo danna l zai koma left to alef yake to yanzu muna so mu mai da yi tsakiya sai mu kutan control e ga e nan ga kuma na rike control kuna gani ai kun ga yayi highlighting blue sai ka danna e kun ga to in right ne ma kake so ya kuma hannun dama to yanzu bari in danna control in rike kun ga na danna control sai in danna me r zai koma can hannun dama kun ga koma to wannan shine a takaice in kana son kai amfani da to wannan shi ake cewa wannan kuma shi ake cewa me justify wannan justify wannan justify ne idan ka yi rubutu za ka iya rubutu gaba ɗaya a nan misali za ka iya rubutu gaba ɗaya a nan sai ka ga wani tsayinsa ya yi yawa misali yanzu bari mu gwada wani rubutu haka bismillah misali haka to dai a takaice sorry mun dai mun taɓa wani abu muna to kamar da kuke gani dai mun yi rubutu anan to wani za ga rubutun nan din bai zama seti ba kun ga misali yanzu kamar sorry bari mu koma baya misali yanzu za ka ga rubutun misali za ka ga wani rubutun ya koma wani iri to in kana son ka yi justify ka seta su daidai sai ka zo ka danna justify sai ka zo kana son ka seta yadda nan ya zo a seti nan ma kana son ya zama seti sai ka zo ka yi amfani da justify yanzu misali kamar yanzu misali mun yi justify to idan yanzu wannan a seti yake idan kana son ka seta ne za ka wani lokacin saboda wannan ba rubutu muka yi kuma mun daddanna ne so don haka wannan shine amfanin justify in kana son ka danna justify sai ka danna control plus j zai ma justify bayan kayi me bayan kayi highlighting gaba daya highlighting shi da control a to wannan shine a takaice sai abin da ya shafi shi kuma wannan da haka shi kuma wannan yadda za ka sa ka girman rubutun tsakanin rubutun da rubutun misali bari mu ce 3.3 bari mu highlighting sai mu ce 3.0 misali kunga kunga faɗin rubutun ma'ana tsakanin gap ɗin da rubutun kunga yanzu wannan 1.0 ne 1.0 in kana sa ɗan samu gap kan rubutun ya haɗe sai ka ƙara sai ka duba space ɗin kunga kunga kunga yana raguwa 3 yawwa 3.0 kaga kaga rubutun bari mu zaɓi 3 point to wannan a haka rubutun ka zai kasance in ka ga rubutu yayi gap da yawa kana son ka haɗe sai ka yi highlighting gaba ɗaya sai ka zo ka taɓa wannan gashi nan line and paragraph spacing line and paragraph spacing line and paragraph spacing sai ka danna drop down menu sai ka abin nan to wannan shine a takaice dan haka ba ta raba ta lokaci ba za mu dakata a nan ba dan komai ba saboda kar darasin yayi yawa in Allah da a next video na gaba za mu yi abin da ya shafi style na rubutu da haka mu haɗa bidiyo na gaba